Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfare rediyo. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau tara ga watan agusta na shekarar 2022 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata akan halin da ake ciki na yanayin rayuwa a yau. yake amina masu sauraron mu kamar yadda muka fara muku wannan tattaunawar a makon da ya gabata za mu ci gaba a wannan makon. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan irin halin da ake ciki a rayuwa a yau a zauren namu. to amma da kai maganar tallafi na mm. san akwai tsare-tsare da na gwamnatin eh. nan ta yi duk da ba magana gwamnati muke ba akan eh. cewa an ba da tallafi na noma eh. inda ah, har aka fara karfafawa ah, manoma musamman na shinkafa ganin cewa an mm. riga an kulle boda saboda a yawaitar da shinkafa amma sannu sannu sai kika ga cewa shinkafar ma ta maye gurbin ta kasan waje din wato tsadar ta ya kai ga kaman kana sayan Eh, na kasan waje wanda aka sha wahalar jirgin wayewa saboda bambancin su yan dakiku ne na canji eh, um, ba ganin da hannun a cikin sa matsan tattalin arziki matsan rayuwa a tsakanin eh, mu gaskiya ah, ina ganin akwai hannun ma hannun mu ba shi bane a ah, babban abin dubawa wannan akwai abin da masu sanin tattalin arziki suke magana duk lokacin da aka samu wani abu da ake cewa wato market substitution wato abin da ake nufi da shi shine yanzu ne da kana cin yawa da kana cin na turawa mm. yanzu kana so ka ci na gida mm. so kuma a lokacin da aka ce ka sai na gidan nan na gidan nan bai wadatar ba so abin da ke kawo saukin abubuwa shine wato a ce supply for demand yawaitar shi yawa eh. komin lalacin abu idan bukatuwan shi ya fi yawaitar shi sai ya yi tsada saboda a lokacin da kake nema da masu nema suka fi yawa to dole masu sayarwa su masu daga kudin saboda kasuwan ta daidaita to amma ina ganin insha Allah muna kan hanya dama za mu zo wannan wurin don masu kallon tattalin arziki sun san za mu zo wannan wurin za mu zo wurin da za a zo kusan tsadan su za su zo daya a lokacin da tsadan su ya zo daya sai kuma a zo wani lokaci da sai masu yawaitan ko masu noman shinkafa sai su sha'awa da yi sai su ci gaba da sai su faɗaɗa yin shi saboda suna samun kuɗi so a lokaci wani lokaci zai zo Allah yadda abubuwa za su zo su sauka muna sa haka mata dai ba a raba su da kyale-kyale zannuwa da sauransu an ce yanzu zani fa sai ka dage za ka iya sayan talmin a tabbaka hmm. rayuwa dai yanzu ta wuce tunanin bawa saboda yanzu rayuwar da muke ciki sai dai mu tausaya ma kanmu kuma mu yi a hinin rayuwa da yanzu muke ciki rayuwa kam tafi karfin dan adam abin da yasa na faɗa haka yanzu in kin shirya kin ce bari ki fita ki taimaki kanki zuwa ki je ki ga yan uwa da abokanan arziki sai ki kasa saboda babu halin da zaki iya zuwa sannan kuma cikin gida bai ci ba balantana ki ba mana waje ina zaki iya shirin fita Bari ki ga dangi to zani kam yanzu ai sai dai ma ki dinga gani ga wance wacce ta isa in ta kai in ko bata kai ba ma magana babu shi ai zani yanzu ki shiga kasuwa ki ce wai kin suwo shi kin zo har kina farin ciki kin gama cin na cikin ki tukun har da zaki je ki ɗauro zani ki zo ai ba a maganar zaccen zani zani a yanzu sai ga wacce ta isa in ita ma ta isan kenan in bata isa ba ita ma sai dai ta kalla balantana to ni ina ma daman da zaka je ka ce kana siyan zanuwa wato zannuwan sun yi tsada ke sun yi tsada mana zanin da kike tunani da kin dora shi dubu biyu da yanzu su ne zaki tabbatar da kina jin ana magana dubu takwas in ma 'yan kasuwa sun saida ma 'yan gida sun shigo ki da ana ta ki ɗauka sha ɗaya to sha ɗaya na ina zaki nemo shi ki bada ina ma kuɗin yake ba sai ya samu ba rayuwa dai ta fi karfin dan adam yanzu sai dai mu taya kanmu da addu'a da kuma yanayin shugabanninmu su taimaka mana. Kowane lokaci aka yi magana dan mm, eh, Najeriya sai ce shugabanni su taimaka shugabanni shugabanni ba mu da wani mafita ne mu ba mu da wani hanya. Muna da mafita idan mun taimaki kanmu kuma su ma sun taimake mu amma taimakon yana daga gare su yawanci don in sun taimaka mana dukkanmu za mu taimaki kanmu yanzu yanayin rayuwar na ki kalli yadda 'ya'yanmu suke zama. babu sana'a yi ba sai kina da shi zaki ce a fita ayi sana'a ba yanzu mai gida wata rana ma bai iya fita miki a cikin gidan saboda babu abin da zai hau inda zai je ya nemo tukun a zo a ci a cikin gida to ba kuɗin mota ma da za a je nema to ina yake ba sai da akwai ba ba sai da akwai ba sai dai ke in kina da abin yi ki gungunda ki gungunda a ci na safan in zai yiwu ma ki gungunda ki gungunda a ci na rana in zai yiwu kuma ya taimaka mana kuma da na dare to amma a wa'ansu kasashen idan an shiga cikin tsananin matsi dan adam an san shi da cewa idan aka kai shi bango a lokacin da yake neman makansa mafita ma'ana ina ne zan tafi in bari a kashe ni ko kuwa dai in samu in kubuta har yanzu malam bello malam muhammad bello ba mu samu maka mu mafita a kan wannan <coughs> matsalar da muka shiga ciki ba na matsi game da ah, rayuwa assalamu alaikum mafitar dan najeriya na arewa kusan guda uku ce dai wadda aka saba da ita na farko noma na biyu kasuwanci na uku akwai kiwo shi ɗan najeriya na arewa ya saba da wayanna idan muka auna shekaru baya da dama irin yadda ake ɗokan dabbobi daga arewacin najeriya zuwa kudanci yau babu mafita ce a wurin ɗan adam a najeriyance a arewanci idan muka dubi noma mu ya ƙare ba shi ba a maganan shi don duk gonar da ake noma buhu dubu ɗaya a yau ba ma ta zuwa wajen wajen ba ka iya zuwan shi tunantana a noma shi wato saboda akwai matsalar da muka kawo muke tattauna ta ko ba mu so duk halin da dan eh, jarida zai magana da kai ko gidan rediyo zai magana da kai ko wasu za su yi fira sai sun kawo halin da muke ciki na tsaro a najeriya najeriya ma arewa dole sai an yi hakuri da mu a haka don matsalar tsaro kana gudun ka je a kashe ka ka je ka tura masu aiki a kashe su ko a kama su a ce sai an bada kuɗi misali so da haka irin waɗannan gonakan ba za su zo ba mm. an dawo ana noma ɗan bakin titi inda motoci ke wucewa ana ɗan samun sa'i don natsuwar zuciya kana tunanin cewa nan ko an zo kila kahin a zo ka ɗan samu ceto mm. wannan gonakan kuma ba za su ci a noma buhu goma buhu biyar buhu sha biyar buhu ashirin ba wato na cin gida kawai na cin gida na cin gidan ma bai isa ba tunda ai akwai wanda yanzu idan shekara ta kama damana ta zo kamar yanzu zai noma buhu yanzu kamar ni ina noma buhu 130 na shinkafa a yanzu ban iya noma buhu goma idan na yi buhu 150 din nan nakan cire buhu goma sai sa a guma a casa a mai da shi tsaba sai a dura shi a buhu sai a aji. gidana ana ci in na yi baki na ga suna da bukata in ce a iba a basu wannan ni har na manta da ana wannan yanzu gaskiya don na yi shekara kusan bakwai ban yi wannan ba kiyo baya yiwuwa yanzu idan ka tashi daga kaduna zuwa sokoto za ka yi tafiya kilomita kusan 400 ne da wani abu amma ba za ka ga saniya da ta kai kwara hamsin ba akan titi wai ana kiyo lafiya babu kasuwannin ƙauye su talaka ya dogara da su kasuwannin birni da za ka zo ka kama shago naira dubu ɗari kana biyan haya dubu ɗari biyu ɗari da hamsin kana biyan haya shi mutumin da ke cin kasuwannin ƙauye yana da naira dubu hamsin yana da jari kuma a dubu hamsin ɗin nan zai ci da mata biyu da yaya goma dan in ya je kasuwan ƙauyen nan zai ga kaji da ƙwai da shinkafa da da wasu abubuwa kuɓewa bushashiya an yi kauɗan dankali da waye-waye ya siyo da arha ya zo da shi gida yi wannan kasuwannin ba su zuwa balantana a ci kasuwa duk saboda tsaro duk saboda yanayin halin da muke ciki yanzu kamar irin jihar zamfara akwai kasuwanni sama da ɗari biyu da wani abu ko ɗari uku na ƙauyaku na ƙauyaku na ƙauyaku waɗanda ba ka isa ka je ba ƙarshe ma ba su ma an share su kamar ba a taɓa kafa rumfa ciki ana cin kasuwar wajen ba da ko in ka je za ka samu masu mai hatsi ya kawo mai awaki ya kawo mai kaji ya kawo mai mai mai mai mai mai mai dusa ya kawo mai kaza bangaren abinci kenan za ka tarar masu gwanjo sun zo masu yaduka sun zo masu kayan manja sun zo masu kaza sun zo duk dai bangaren kayan masarufin rayuwa masu kayan provision sun ɗuka daga birni kwali-kwali sun loda mota sun je sun ci kasuwa da yamma ta sun dawo yau sama da shekara goma sha uku ba a wannan to dole ne mutane su fada cikin kunci kuma mafitar da ake nema ta gagar samuwa saboda tunaninka kwakwalwarka ka mata kulle ta ina za ka fara me za ka yi kuma ga shi kenan abin da kullum abin da yake faruwa kenan kuma abin da ka sani kenan ni na san akwai mutanen da a da wallahi kan tela suke ɗoka su sa a buhu bodin tela yana ƙauye yana kasuwar ƙauye akwai wanda yana da bodin tela biyar gari gari gari dan in misali misali yau a ce yau lahadi kasuwar ɗan gulbi tana ci gobe litinin zaka isko akwai kasuwa a bagega ranar talata akwai kasuwar mafara to ka ba kasuwar mafaran ba akwai irin ƙauyakun kasuwanni irin su malele su mai su su su su abunan mutunji ranar laraba kasuwar mutunji take ci ranar alhamis akwai kasuwar dan kurmi ranar juma'a akwai kasuwar dan sadau wannan duk ina lissafa maki kasuwanni ne na lungu mm. wanda sai ka yi tahiya cikin daji haka kilomita 250 cikin daji daga birni kamin ka je ka ciwo kasuwa ka dawo lafiya Amma yau wannan kasuwannin babu wadda take zo ga maganar ta She call. masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. Bari mu danganta duk a bayani da kai da magana da ke faruwa a cikin gida. Shin ya zamantakewa aure da kuma riƙon aure a wannan lokacin cikin wannan halin da ake ciki. Riƙon iyali dole ne ya tsanani a yau. Ko baka yadda ba dole ka yadda. Ko don wa'annan maganganun da muka shimfiɗa a baya. dole rike iyali wahala domin ba abin da yake rike iyali kamar ciyarwa idan mace da 'ya'yanta suna samun abinci su ci su koshi na farko hankalinta dole zai kwanta ko da mai gidanta yana saba mata in 'ya'yanta suka cika cikin su taga suna wasa hankalinta zaka ga ya kwanta mace haka take a gida amma bata koshi ba ɗanta bai koshi ba babu abincin safe da daddare in tana bacci in ta farka za ta tuno ta sayo ba abin karyawa kuma ba lalle ba ne mijin nan ya ɗauki kuɗin da za ta sai abinci ta ba 'ya'yanta isassu ya ba ta su koshi tana da wannan yakinin da rana babu hasali akwai matan da yanzu suke tura 'ya'yansu gidajen yayunsu da ke aure ko ƙannansu ko yayin yaran in wata ta yi aure ce je wurin wance ko ta yi abinci ku samu ku ci akwai su suna nan yawa muna gani so da yawa zaka ga sun zo in suka ganka da ɗan rufe asiri sun zo sun turo yaro da kwano kana ji suna tambayan matarka mamanmu ta ce in kin danyi abinci ki san mana dole ne wannan kuncin yayi wahala na cikin gida saboda rashin hanyoyin samo abincin sun yi karanci. Wato kina za a iya samun yawaitar sake-sake ki Dole ne a samu yawaitar sakin aure da faɗa da rashin zaman lafiya. a tsadar rayuwa ta cikin gida dole ta yawa saboda hanyoyin samun maza sun tushe babu hmm. babu ba akwai hatsari a ciki babu idan hmm. aiki kake na gwamnati albashin ka baya zuwa kan kare hmm. ba nan ba ina magana bane don muna magana ko gwamnati ko a soki gwamnati in abu ne wanda ya ma zama al'adance mun saba da shi kuma gashi duk da sai ka ji ma'aikaci ma'aikaci ya ce maka naira dubu talatin yake karba yau shekarar ashirin yana aiki baya da wani abu da zai ke da shi yake samu daga daga bangaren gwamnati da zai iya rike gidan shi hmm. so da haka in dan kasuwa ne kasuwancin ya tushe don haka dole ne a samu matsala yanzu ga leburori na magidanta da samari aka sani da aikin leburanci dan ta nan ne suke koyon ah, rike kansu lebura an san shi a bangaren samari ne aikin burkila aikin kafinta aikin waye waye kaga ana haka gota ana kaza matasa ne amma yanzu duk wanda ka gani namiji ne mai iyali in ka tambaye sai ka jace maka mata na biyu mata ta ɗaya ya'ya na shida mata ta uku kaza kaza kaza su ne suke rayuwa a harkar leburanci a dole to don haka dole ne sakin aure yayi yawa don ciyarwa ta yi karanci ita kuma ciyarwan ita yunwan nan da muke gani babbar masifa ce a wurin ya mace saboda yunwa tana sa mace ta yi abubuwa da yawa mafi karanci mafi sauki ku faɗa da kai da ita ku warware a cikin gida shine mafi karanci wasu irin hanyoyi da dabaru za mu iya bi domin sassauta halin kunci da ake ciki da kuma daidaita tsakanin iyalai ma'ana a daina samun ah, matsaloli na cikin gida mu samu mu yi haƙuri kuma mu maneji da abin da Allah ya bamu ya kamata mu tausaya ma kanmu tsakaninmu shine mafita na farko wani abun akan ce gwamnati to mu daga kanmu mukan fara taimaka ma kanmu mu samu mafita domin kamar yanzu maganan tsadan abubuwan nan hmm. wallahi wani abun mu muke dora ma kanmu wani abun bai tashi ba mu ne 'yan mu da mu kanmu ba mu tausaya mu junanmu yanzu kamar alal misali abun da ka duba a da idan kika siya kanwan naira ɗari zai kai miki kusan wata uku wata zai kai shekara zai kai shekara to da naira goma ake ziba naira goma ake kuma sai ki wata da ita sai ki wata da ita har ma ki sama makotanki hmm. to amma yanzu abun mamaki idan kika je siyan abun sai ki ji wai mai kanwa yana kawo miki maganan dala ki ji mai gishiri yana kawo miki maganan dala mai rake yana kawo miki maganan dala ke mai abin nan eh, eh, eh, shashaka ta cikin gida mm. tana kawo miki maganan dala to ba mu tausaya ma kanmu ba ta yaya za mu samu mafita ai malama ba ki san wani abu ba irin kayayyakin gargajiya da muke da su su goruba ne su zo gare da sauransu da an ce likita ya ce wannan yana da muhimmanci yana da amfani to in da na naira hamsin za ku ci da ke da iyalin ki ku koshi to in Allah ya daga daga ranar sha kuma ɗari biyar zuwa dubu to yanzu zogala zogala hajiya yanzu zogala dai shine dai shine aka dauke shi kamar mafi kankancin abinci saboda saboda ko a bayan daki ko a bayan daki ki zaki shuka ya taso mm. to yanzu zogala lokacin zogala ya kai 800 busashe busashe kuma shi kuma sai an mishi ma ammaja an hada shi da wasu diddiga diddiga eh to tun ga ko daga nan mu ba ma taimakon kanmu sannan sai an yi magana a ce wai gwamnati gwamnati yanzu misali gwamnati za ta shigo cikin ɗakin ki taimaki shara ne za ki tashi ki share ɗakin ki to me zai hana mu mu tallafa mu kanmu mu taimaki kanmu sannan gwamnati ta taimake mu mun san cewa ana wahalar kuma hanyoyin da muke bi mu samu duk an toshe shi amma ya kamata ya abun farko mu da muke zamantakewa da yan uwanmu mu fara tausaya ma kanmu muka fara tausaya ma kanmu sannan na gaba da mu tausaya mana Allah kuma zai tausaya mana wato mu sassauta mu mu sassauta mu junan mu mm. kamar saboda yawanci yadda farashin abubuwa ke hawa wallahi wani in ka je daga tushen maganin bai tashi ba yanzu misali masaran da ake ci da su gyaɗa ba daga daji ake ɗauko su ba ko faɗowa suke yi ai a dajin ake shuka su kuma ana zuwa ai ba ko ina ne ba wai an ce ko ba a nan wai muna goyon bayan gwamnati bane a'a ba wai an ce babu babu insecurity bane akwai shi amma mu ma muna contributing da muke matsala muke muke tsananta ma junanmu yanzu mafitan mu guda ɗaya dai gwamnati ce kadai za ta iya taimaka mana akan yadda za mu samu damar mafita abin da yasa na ce gwamnati gwamnati za ta shiga ne tsakanin abin nan ta sa mutanen da za su dinga sa idanu suna dubawa cewa wannan abu in an yi bi haka an samu haka an samu sauki akan wannan in an bi wannan za a samu sauki akan wannan to shine kawai mafitan da za mu samu amma in ba haka ba ba mu da wata mafita sai dai kawai mu tausaya ma kanmu. Allah ka To masu saurare kafin mu karkara shirin namu za mu leka filin kwalamar mu inda mu Binta ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita. Misrano, Barkanmu da sake saduwa a wannan zaure namu ma har ila yau muna tare ne da Hajiya Habibu Muhammad da ke sabon gari wanda za ta gabatar mana da girki uwar gida amarya da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me Hajiya take dauke da shi a wannan mako. jama'a assalamu alaikum a wannan mako muna son mu koya muku yadda ake yin soup na irish wato dan miya dan kaman farfesu farfesu ke yawwa kaman dan farfesu farfesu ne irish ne da kaza abubuwan da muke son uwar gida ta tanada na farko uban tafiya shine irish wato dankali dankalin turawa. wanne ciki na turawa eh dankalin turawa yana da kyau uwar gida ki ga to wannan dankalin turawa me ya kamata in yi da shi to ke kuma uwar gida a naki fasahan da basiran sai ki ga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba sai ki zauna ki tunani to yau wannan dankalin bari mishi farfesu in yi farfesun dankalin shi dankalin na ake wa farfesu eh ana farfesun dankali idan kika abin da ake bukata in zaki farfesun dankali zaki samu dankalin ki na turawa na daya na biyu ki samu dan naman kazanki ki samu dan tattasanki dan atarugu albasa dan shi ba dole sai an sa mishi tumatir ba hama kin fa ce kaza ni eh, wannan miya ai ta manya ce a'a talaka ma yana iya ai ba dole sai da kaza ba to ana iya canza mata bai yanayi mamadin kaza sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi to zaki iya neman kwanki amma kwan sai kin dafa na gane amma yanzu bari fara muku bayani yadda zaki yi da shi da kaza in ya so sai in kawo bayanin yadda koda da canji eh. zai iya samuwa sai a canza shi ta wani hanya to in yanzu kina da kin samu kazanki kika ba gyara kazanki uwar gida kika samu kwananki mai kyau kika zuba kika wanke shi sai ki ɗauko tukunyanki ki ɗaure idan kazan ta hausa ce tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin na hausa wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin turawa to amma in so samu ne in an samu kajin hausan to fannin layin hamdu abin da dai allah ya ba mutum an kuma kazan turawa ne to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu za ki zo ki fera ki idan kika fera ki sai ki yanka shi kowane guda ɗaya zaki iya yanka shi kaman kashi hudu idan kika yanka kowanne kashi hudu idan manya ne sosai zaki raba shi kaman shida shida idan kika raba shi da shida za ki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere kin yanyanka ki kwashe ki samu kwano mai kyau ki zuba ki rufe abinki ki ɗauko tattasan ki da atarugu ɗan daidai yanda zai baki test ɗin da ke so yanda mai gida zai iya yiwuwa mai gidan ki ba mai son yaji ba ne daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki kar ki cika ki samu tattasan ki da atarugu da albasa da ɗan kayan ƙanshinki to akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa shine uwar gida akwai citta da kanumfari da ɗan ɗiyan miya akwai wani ɗan abu kamar gyaɗan miya ake ce mishi zaki ɗan same shi ki ɓare su ki haɗa su ki dake su idan kika dake idan mijinki mai son tafarnuwa ne to ki samu wannan tafarnuwan ki ɗan ɓare shi shi ma ki saka a ciki ki daka wannan spices spices da kuka ji ake magana a kai eh kayan ƙanshin nan to wannan spices ne nake na daidai karfin ki ba dole sai kin sai wancan ne sa na kanti ba na kanti ba idan kika samu wa'annan kika dake su kika haɗe su kika samu container bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana in ya bushe sai ki kara daka shi sai ki tankade sai ki zuba a cikin container to ke ma haka zaki dinga zazzago shi ana wannan spices ina kika same shi mm. sai dai ki dariya ki dinga hmm, ai siyo shi ne gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa ne kai wato yana kara wa girki armashi yana kara ma girki armashi hmm. to idan kika samu wa'annan abubuwan kika ajiye a gefe to bayan ga jajjagen kayan ne kikin yi ga dankalin ki ga kuma naman kazan kin gyara shi a gefe sai ki zo ki sa ki akan wuta idan kika dora ki akan wuta to zan muku bayani a kashi biyu wasu suna da son soye abu za ki ga wata uwar gidan ita ta fi son ta soya kayan miya kafin ta tsaida wata kuma za ki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa kaza kuma a ci ta ba to hmm. kin gani to haka abin yake to wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki kadan zazzaga shi a ciki kika soya da shi daga makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wancan ne take dafa ko kuma alhaji ya sake sabuwar amarya ko kuma alhaji ya sake sabuwar <laughs> <laughs> to duk irin haka zai iya faruwa to idan kika soya kayan miyan ki ya soyu sai ki ɗauko wannan kazar taki sai ki zuba ta sai ki da sanwan ki kai ki mm. sa ruwan daidai da abin da zaki dafa to ba a cika mishi to an ce kuma dama dankali bai san ruwa eh dankali baya eh kadan ma ya ishe shi eh ruwa daidai zaki sa in kika ɗauko wannan naman kazan yi ɗanyen naman kazan ɗanyen naman kazan sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya sai ki rufe shi sai ki ɗauko kuma wannan ɗan spices da kika soya kayan miyan wannan kayan kashi eh. sai ki ɗan daɗa watsawa kaɗan a kai sai ki mayar ki rufe ki buɗe ki duba kina buɗe ma wani ƙanshin ne zai sake tashi da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa mm, miyau na tsinkewa tsinke to idan ya tafasi ya tafasi kika bude kika ji wannan din kashin na bugo ki ke ma sai ki dauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan sai ki juya in kika dan motsa shi sai ki mayar ki rufi to idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna ki duba ki ga in ya nuna sai ki sauke ruwan zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa ba. Mm. to uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin da babu babu dinnan yanayin garin to ba dole sai an yi da wannan kaza ba hmm. akwai kwai idan baki da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kuɗi ne a talaka ma yana iya ci don ko dankalin ki na ɗari uku kika siya zai niki? za ki iya siyan mamadin kazan za ki sai kwai in kika sai kwanki za ki dafa in kika dafa kwanki zaki bare shi shi zaki iya zuba dankalin in kika dan ba dankalin mintoci sai ki dauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki to bambancin da za a samu aka samu kenan akan kaza da kwai ba dole sai an yi na kaza ba to shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikinmu saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne ana son mutum a rana ya kasance ko da guda ɗaya ne kaɗan ci shi hmm. to kuma yanayin gari ya zo abubuwa ga yadda suke in ka sa ɗan kwanka in ku biyu ne ko ku uku ne aka ɗan jajjefa mu kowa ɗaiɗai shikenan in ma ba halin ɗaiɗai ɗin za ki iya sa mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya in kika sa in kun dafa za ku yanka abunku hmm. kowane mutum biyu sai su raba guda ɗaya daidai karfinka haka za ka yi to hajiya habiba shi wannan girki haka na ake shan shi a matsayin sarrafar fesu ko ko za a iya ci da wani abinci eh wasu sukan iya a matsayin shi na farfesun wasu zaki ga sun dafa farar shinkafan su ko kuma jalof sai su dan zuba shi akai su ci amma kuma haka nan ma kina iya cin shi to ki gaya min mai gida ya dayatar da irin wannan adagana to me zai faru sai kwasan girki sai kwasan girki a sha tuwo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.